Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar Alkur'ani. wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu bin kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya nan da inda goge kadan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran jagoran juyin harin masallaci na iran ya buƙaci hukumomin afghanistan da su hukunta waɗanda ke da hannu a harin masallacin kondoz labaran ta tsunduma cikin duhu sakamakon ɗaukewar wutar lantarki ƙungiyar injiniyoyin afirka ta goyi bayan aiwatar da yarjejeniyar ciniki marar shinge ta nahiyar Tun suka cikakkun labaran jagoran jun juhalin musulunci na iran ayatollah said al ya bukaci hukumomin afghanistan da su yi duk abin da ya dace domin hukunta waɗanda ke da hannu a harin ta'addancin ranar juma'a da aka kai kan wani masallacin lardin kunduz abin da ya faru ga masu ibada a masallacin kanabab da ke lardin kunduz abin takaici ne da kuma allah wadai kamar da jagoran ya bayyana a cikin wani sakonsa kuma ya kamata 'yan uwanmu makwabtanmu su ɗauki duk matakin da ya dace domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan harin tare da ɗaukan matakin kaucewa afkuwar irin hakan nan gaba a cewar jagoran ya kuma isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su shi ma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya fitar da irin wannan saƙon inda ya yi da harin yana mai isar da ta'aziyya ga al'ummar afghanistan musamman waɗanda lamarin ya shafa a ranar juma'a ne wani dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin na lardin kondoz a daidai lokacin da jama'a ke cikin ibada lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum sama da hamsin yayin da wasu kimanin da arba'in suka jikata daga bisani dai kungiyar is ta ce ita ke da alhakin kai harin a iraki yau ne al'ummar kasar da suka cancanci zaɓe ke kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin kasar an kiyasta masu zaɓe kimanin miliyan 25 ne za su kada ƙuri'a a zaben na gabanin wa'adi domin sabunta 'yan majalisar dokokin ƙasar zaben an kira shi ne da zumar biyan bukatun masu boron da ya barke a watan oktoban shekarar 2019 masu zanga-zangar dai a wancan lokacin waɗanda mafi akasarinsu matasa ne sun koka ne kan matsalar cin hanci da rashawa da rashin aikin yi kafin hakan dai rahotanni sun ce an tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na ƙasar domin baiwa jama'a damar kaɗa ƙuri'a cikin tsanaki Ƙungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da kada ta yi wani yunkuri na neman wargaza mata gwamnati a Kabul. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Afghanistan ne Amir Han Mutaki ya shaida hakan a wata hira da kamfanin dillancin labaran Afghanistan inda yake cewa mun bayyana wa Amurka ƙarar cewa duk wani yunkuri na wargaza gwamnatin Afghanistan ba zai amfanar kowa ba. Ya bayyana hakan ne yayin ganawar farko da ƙungiyar ta yi a birnin Doha na ƙasar Qatar da wakilan gwamnatin Amurka. ganawar ta jiya asabar ita ce irin da ta farko tsakanin wakilan amurka da na kungiyar taliban tun bayan da amurka ta janye daga kasar ta afghanistan batun kare haƙƙin ɗan adam da tattalin arziki da kuma tallafin jin kai na daga cikin ajandar tattaunawar amurka ta ce za ta matsa kaimi ga kungiyar ta taliban na ganin ta mutunta haƙƙin dukkan 'yan afghanistan musamman mata da yara ta hanyar kafa gwamnatin da ta kunshi dukkan bangarori wace kuma ta samu amincewar kowa sai dai amurka ta sake nana ta cewa wannan tattaunawar ba tana nufin ta amince da mulkin taliban ba ne to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga Labaran na cewa an tsunduma cikin duhu sakamakon daukewar wutar lantarki an dauke wutar ne a sassa daban-daban na kasar lamarin da ya jefa kasar cikin duhu wanda dai ya biyo bayan tsaida aikin cibiyoyin rarraba wutar lantarki biyu na kasar wanda ke samar da kashi kusan arba'in na wutar lantarkin da kasar ke amfana da ita cibiyoyin biyu na zar amar da zaharani sun ɗauke ne sakamakon karancin man fetur da ake fama da shi ministan makamashi na kasar walid fayyad ya ce za su yi iya su na ganin an shawo kan matsalar daga ranar litinin sai dai za a rika samun wutar lantarkin ne ta sa'o'i hudu a kowace rana ƙungiyar injiniyoyin ƙasashen afirka faeo ta bayyana goyon bayanta na aiwatar da yarjejeniyar kasuwanci marar shinge ta afirka domin ba da damar bunƙasa hada-hadar cinikayya a tsakanin ƙasashen nahiyar ƙudurin amincewar wanda ƙungiyar ta zartar bayan kammala taron kolinta na kwanaki biyar ta bayyana cewa rawar da injiniyoyi ke takawa yana da mahimmanci wajen tabbatar da cimma muradun yarjejeniyar da ajandar bunƙasa afirka ta eu nan da shekarar 2063 da kuma muradin samar da dawwammamen ci gaba bisa ga waɗannan dalilai ƙungiyar ta ce za ta bi dukkan matakan da suka dace wajen tabbatar da ƙulla kyakkyawar alaƙa da yarjejeniyar ta afcfta da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da kuma gwamnatocin dukkan ƙasashen afirka sanarwar ta ce za su ci gaba da yin cuɗanya da sakatariyar yarjejeniyar ta ciniki marar shinge da shugabanni mambobin ƙasashen domin taimakawa wajen gina mahimman kayayyakin more rayuwa da ake bukata don cimma nasarar kafa tsarin kasuwanci marar shinge a tsakanin dukkan kasashen afirka to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankalin duniya. muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a wannan shirin za mu yi waiwaye a kan inda aka kwana game da tattaunawar da ke tsakanin kasashen Saudiya da kuma Iran da nufin warware saɓanin da ke a tsakaninsu. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To a halin da ake ciki dai tattaunawar da ke tsakanin Iran da kuma Saudiya da nufin warware sabanin da ke a tsakanin su ta riga ta yi nisa. A cewar ministan harkokin wajen kasar Iran tattaunawar da ke tsakanin kasashen biyu ta riga ta yi nisa kuma akwai ci gaba sosai. Duk da cewa ana buƙatar karin tattaunawa nan gaba. Hussein Amir Abdullahiyan na bayyana hakan ne a ranar Juma'a yayin wani taron manema labarai a birnin Beirut na kasar Lebanon. Yayin ziyarar da ya kai Lebanon, ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi ba da tattaunawar inda ya ce sun cimma yarjeniyoyi da dama da saudiya kan wasu batutuwa kuma tattaunawar ta tsakanin kasashen biyu tana da matukar muhimmanci ga yankin baki daya ya kuma ce kasashen iran da kuma saudiya a matsayin suna masu faɗa a ji suna da muhimmiyar rawar da za su taka domin karfafa zaman lafiya a yankin a don haka a cewarsa iran na ganin tattaunawa za ta ba da damar samar da makoma mai kyau ga yankin kuma nan ba da jimawa ba iran za ta bayyana mahangarta kan batutuwan da suka shafi samar da zaman lafiya da tsaro a yankin in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran kafin hakan dama kasar iran ta ce ana samun gagarumar ci gaba a tattaunawar da ke a tsakaninta da saudiya domin ganin sun ɗauke barakar da ke tsakaninsu ta ɓangaren diplomasiya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar iran na sa'id katibzade ya faɗa a kwanakin baya cewa an samu gagarumar ci gaba a ɓangaren tsaron yankin tekun fasha a tattaunawar da aka fara lokacin mulkin tsohon shugaban kasar hassan ruhani an suma tattaunawar sirri tsakanin kasashen iran da kuma saudiya a birnin bagadaza na kasar iraki a cikin watan afrilu kafin daga bisani kasashen su tabbatar da tattaunawar a hukumance a shekara ta 2016 ne kasashen biyu suka yanke hulɗar diplomasiya a tsakaninsu tare da zargin juna da haddasa tashin hankali a gabas ta tsakiya masana dai da sun bayyana tattaunawar ta tsakanin kasashen biyu a matsayin wacce za ta kasance mai amfani ga al'ummominsu. su alamar ninke barakar da ke tsakanin kasashen biyu ta fito fili ne daga irin jawaban da kasashen biyu suka yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ya gudana a birnin new york kuma an fahimci hakan a jawabin da sarki salman na saudiya ya yi inda ya bayyana cewa iran makwabciyar ƙasa ce muna fatan tattaunawar mu ta gaba za ta kai ga samar da yarda domin cimma manufofin al'ummominmu da kuma alaƙa mai kyau kuma ta gaskiya a nata bangaren iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen nata sa'id katib zade ta yi maraba da jawabin na sarki salman inda ya yi fatan tattaunawar da ke wakana tsakanin kasashen biyu ta samar da yarda a tsakanin su dama mun yi tattaunawa mai armashi akan batutuwan da suka shafi tsaro a tekun farisa kuma an samu ci gaba sosai wanda hakan zai sa a samu kyakkyawar alaka tsakanin tehran da kuma riyadh in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ƙasashen iran dai da saudiya na da sabani kan batutuwa da dama da suka shafi ƙasashen syria yemen bahrain da ma wasu batutuwa na daban a yankin kawo yanzu ƙasashen sun yi tattaunawa har sau uku a birnin bagadaza na iraki kuma ana sa ran za su yi wata tattaunawa a karo na hudu nan gaba to idan muka yi waiwayi abin da ya wakana a watannin baya-bayan nan da ke tabbatar da yunkurin kasashen biyu na ɗinke barakar da ke a tsakaninsu yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya faɗa a watannin baya cewa ƙasarsa na son kulla kyakkyawar dangantaka da abokiyar hamayyar ta iran yariman ya shaida wa kafar talabijin ta al'arabiya cewa ƙasarsa na son iran ta taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kalaman yariman na zuwa ne kwanaki bayan da rahotannin suka tabbatar da cewa wasu manyan jami'an gwamnatocin kasashen biyu sun tattauna a asirce a kasar iraki domin su shirya kasashen biyu da ke gwagwarmayar mamaya da nufin karfin fada a ji a gabas ta tsakiya sun yanke hulɗa a shekarar 2016 lokacin da masu zanga-zanga a iran suka kai hari kan ofishin diplomasiyar saudiya bayan da masarautar saudiya ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar hille kan wani malamin shi'a da ake girmamawa yariman saudiya ya jaddada cewa ƙasarsa na da matsala da halayyar iran marar kyau inda ya yi nuni da shirinta na makaman nukiliya da ƙaddamar da makamai masu linzami da kuma taimakawa haramtattun ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai in shi shi ya ce saudiya na aiki tare da amannanta ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen waje domin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin ƙasar saudiya wace ke ɗaukar kanta a matsayin shagoran ƙasashen musulmi mabiya sunni ta shafi shekaru da dama cikin faɗi tashin ganin ta kasance ita ce uwa a lokacin yankin amma a shekarun baya bayan nan gabar da ke tsakaninta da iran ta ƙara ta'azzara sakamakon yaƙe-yaƙe da ƙungiyoyi masu goyon bayan su ke yi a yankin gabas ta tsakiya a ƙasar yemen tun cikin shekarar 2015 ne ƙawancen da saudiya ke jagoranta wanda akasarinsu ƙasashen larabawa ne mabiya sunni da ke goyon bayan gwamnatin yemen mai murabus ke yaƙi da 'yan gwagwarmayar neman sauyi na ansarullah da aka fi sani da 'yan husi waɗanda ke dasawa da iran saudiya na zargin iran da taimakawa mayakan na 'yan husi ta hanyar ba su makamai ƙasar iran na mai musanta cewa tana yin fasakorin makamai zuwa ga 'yan hosin da ke kaddamar da harharen mayar da martani kan yakin da saudiya ta shelanta kansu yau sama da shekaru shida haka kuma saudiya na zargin iran da yin kasar london a kasashen labaran da kuma iraki batutuwan da iran ta jima tana musantawa saudiya kuma na adawa da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar iran kuma ta goyi bayan shawarar da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya yi na yin watsi da ita da mayar da takunkumin tattalin arziki kan iran a cikin hirar da ya yi aka yi da shi yarima muhammad ya ce saudiya ba ta son halin da iran ke ciki ya kasance mai wahala daga ƙarshe iran makwabciya ce kuma duk abin da muke fata shi ne mu samu kyakkyawar alaƙa kalaman na yarima muhammad wanda ake ganin shi ke gudanar da mulkin saudiya sun sha bamban da na shekarun baya a shekarar 2018 ya kwatanta jagoran iran ayatollah sayyid al-hamenei da adolf idliya da aka tambaye shi game da yakin yemen wanda ya haifar da abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce shi ne mafi munin rikicin jin kai a duniya Yariman ya ce babu wata ƙasa da ke son mayaka masu ɗauke da makamai akan iyakokinta ya buƙaci 'yan hosi waɗanda suka yi watsi da tayin tsage ta buɗe wutar da saudiya ta gabatar da su zauna kan teburin tattaunawa don nemo hanyoyin da za su tabbatar da bukatun mutanen yemen da na yankin sai dai duk da waɗannan kalaman saudiya na ci gaba da kai hare-hare ba kakkautawa a kan ƙasar ta yemen lamarin da ya jefa ƙasar cikin mummunan hali tare da jefa al'ummarta cikin hali mafi muni wanda majalisar ɗinkin duniya ta danganta da cewa ba shi da misali a doron duniyar nan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu ba ku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar Alkairi. muka zore shin jihar Baushin Najeriya ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su Ibrahim dan Fulani ya yari mai Arsenal akwai Malam Ibrahim Takatabo akwai Yusuf Suleiman Tamsuwa Nijar akwai Sunusi maɗatai da Magaram Ilyasu M. Ilyasu Gulawa, Ilyasu Yakuba Digawa Itas Isa Jikan Mai Saje, akwai Dogo Jafi, akwai Usman Direban Bajad Gamji, akwai Muttaka MTK Shawun Takaiya Wale Sani Takai Baban Gida Buba Fajewa, akwai abokina Yahaya Danno Azare, Pritasi Bin Abdullah Azare, akwai Kamisu Diwamre Gom Azare, akwai Aminu Mai Darawan Garawa da dukkan masu sauraro rediyo ina muku fata alheri mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri assalamu alaikum gidan radio voh ta hausa gubai da furezi zakin wata a karshe umar da magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zanu gaida dan uwa da amannin arziki na farko ina gaida alhaji habu dan tashi ina gaida alhaji na ammani ina gaida abokina muhammadu ina gaida ubali ina gaida ika da ubali ina gaida delash fbi ina gaida delash mai sudur ina gaida uban waya ina gaida kasim bezat ina gaida mustapha na tausha to sai na daga ku ni ne gobe da furezi zakin wata a karshe umar da magas Salamu alaikum sashi Hausa na biyu ce Iran. Mai magana abubuwan manja ma a jihar Adama tare da Najeriya. Zan amfani da wannan dama da kuke bamu wurin da zumunci na. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga mai martaba a sarkin Gombe. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga dan jarida Professor Abubakar sadin Moyoyo da ke Tesbiyar Jalingo. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Modibo na sashen Fulatanci na muryar Najeriya da ke Abuja da kuma Usman Umar Tongo muryar Najeriya da ke Abuja sai Sa'adatu Usman Ubangari a muryar Najeriya Najeriya da ke Abuja. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Asuba ta gari da Magaram sai kuma dukkan ma'aikatan Gotel Communication da ke nan jihar adama a bazan manta da matana adai Radio abin sauraro. Sunana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da Magaram a jamhuriyar Nijar. To na farko ina gada Iliya mai shayi garken daura ina da Alkasum da ke Agadas Hassan Barka haka shine mai watsa shirin wannan a koda yaushe isu madaddai nushi madaddai ina gaida su Hussaini Star kasuwar kwalliya ina gaida Sabu Usa Biola ina gaida Malam Asan mai adaidaita sau ina gaida Yarbe mai kanti ina gaida Sani Sangwar akwai abokina Sani Alhaji akwai Mamman Buniya Awashe ina mashi fatan alkhairi ina gaida musha shaba a unguwa laka da mari daga karshe musa hadarin asuba da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abudoki biya na kira ku ne daga nan unguwa laka da mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran wanda kuke saurare daga nan nijar jihar da magaram wanda ake kira na da sani bulacan karshe kuren daga to zan yi amfani da dama wannan da kuka bamu mu gaida a wannan arziki da farko ina gaida ku duka ma'aikatan radio iran duka kowa da kowa ina gaida akwai babban abokina wanda yake birnin yamai wanda ake cewa bashir muhammad lawal bala ina gaida shi da shi da zuwa shiga baki daya akwai babban abokina wanda yake jihar agadas daga nan jamhuriyar nijar a kasuwar gabas yake yana sai da kayan miya akwai mai gidana wanda yake nan birnin da magaran nan karshe hilin tambari wanda ake cewa suleiman jabba ina gaida shi da gaisuwa da hatal alheri zuwa ga yallan shi ga baki daya ga makwabtan shi ga uwan shi ga baki daya to wannan dama da kuka bamu muna godiya radio iran allah kara muku girma da daraja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran da farko sunana mustapha kufur filin gidan nijar mazamni kasar libya da yake yau muna karshen mako zan mika gaiso gaishe gaishe na rikin uwa da arziki akwai shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai rabu wanda yake a nyame sannan ba zan manta da muhammadu allo wanda yake a cote d'ivoire akwai sule allo yana cote d'ivoire shi ma sannan akwai kyanwana waɗanda suke a cameroon akwai salihu muhammad akwai zakar bakarar hamza akwai umaru isuku akwai yakubu asumana akwai umaru muhammad shi ma wanda yake a cote d'ivoire a karshe ba zan manta da dukkan ma'aikatan gidan wannan rediyo mai tara albarka ina muku fatan alkhairi mai magana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni kasar libya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu hace mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so kuma da ma in yi gaishe gaishen uwa da wakar ski da ke karshen sati ina gaida na kwame faci bato ofitar da magaram ina gaida shugaba alar matsawa na shanya mai dimino madatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai sanu shigarin madatai ina gaida letron distance bakin ofitar da magaram ina gaida abdurrahman abdo kibiya gwalkar karbar ta birnin da magaram akwai umar bakar magari kitari alija mai kan magari kitari shugaba yahiya kanitar mata mai ina gaira kaduwar diga ga dan fulani warji ilyas yakubu diga wata ga dan isa jika mai saje toro ali yahya jafar inguru tahir m tahir jan bulo ina gaida duk mai sauraron gidan radio bh na gode mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi lahiya assalamu alaikum sasa hausa na pf da magana a zaga ta ci mai sabu bayan gidan maza za a yi saƙon gaisa gaisa dai da ba da warko akwai shugaba ba wani aiki zuwan sarki mutu akwai abokina na kana zai tura mai sassa bakin ofital na agwa mai faji bakin ofital akwai alhaji abba ali can birnin agadas akwai abokina shi ma wani abokina ne can birnin agadas sunan na ne dan kwanci manufa da kai kanka asan barka mai kirkira shirin wannan muna mafata ke yau akwai yayana alhaji musa ruwan salisu dogari a nan da magaran bakin cadt muna muku fata alheri ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo BOH Hausa tera mai magana sahiba waila likita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. A yau ma ba zan yi wata wata ba a wannan shiri na karshen mako zan isar da sakon gaisuwa ta ga babban darakta mai gabatar da shiri wato Malam Hassan Barka da dukkan daukacin ma'aikatan gidan rediyo tera. Sannan a ban dama isar da gaisuwa ta ga abokaina da suke ONG Zuma wato akwai Malam Mubarak Anza ONG Zuma kwarnaka da baban Imran Lawan shi ma a Kwarnaka da Abudu Falke ONG Zuma a Kwarnaka da Malam Mustapha Kadangare shi ma ONG Zuma a Kwarnaka da mai sai da coordinator ONG Kwarnaka Malam Tijani Kabiru da mai sai da president PCA Mustapha eh, da dukkanin ma'aikatan Zuma gabaki daya. Sannan a ban dama isa da gaisuwa ta gaba na Sabi Ila Ilebashi da ke gidan Shaibu Kwarnaka eh, da Malam Ibra da yake a Danja haifafen garin Danja wanda yake a birnin Niamey a yanzu fatan za a tashi lahiya mai magana sahabi bawa ila likita daga kwarnaka jihar maradiya jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Mai magana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a garsar horiyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida Abdulhadi mai sai da littafi a nan kasuwar Gabas da Hulluna. Ina gaida Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai sai da kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Salisu Alhaji Ali mai sai da kayan miya a nan kasuwar Gabas. Zan yi amfani da wannan wannan damar in gaida fami alhaji abbali waɗanda ke zamane a nan jamhuriyar nijar da waɗanda ke kasashen waje ina gaida iyalin alhaji kyauta kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin alhaji hamma kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin baba dodo wanda ke zamane a birnin yamai ina gaida babanmu alhaji addi allah ya kara masa lafiya ina gaida masu sauraron sashen hausa rediyon iran musamman jagoran shirin Hassan Barka. Allah ya saka da alkhairi. Na gode lauwan Alhaji Abbali agadas jamhuriyar Nijar abuta huta lahiya sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran muryoyin masu saurare muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke mika safifu gaisuwa ga 'yan uwanmu musulmi na faɗin duniya ga baki ɗaya musamman ma zan fara da ku radio iran ina jinjina muku maza da mata tare da 'yan club ta mashakata ta afirka a nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar akwai shugaba raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai abbala lance shugaba ne na burin zuciya akwai kuma duka kwarnasiyon gabaki daya ta jihar da magaran da kewaye da duka abokanninmu na birni da suke kira da kuma na ƙauye da na tsakiyar garin da magaram sai ce ina ma kowa fatan alkhairi mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum BOH. Suna na shugaba Iliya mai kanti da sha'i garkin daura a tare nigeria Ina so ku bani dama a wannan karshen mako. In ga da yan uwa da amannan arziki da farko akwai Alhaji Abu Bale wanda yake Agadas. Akwai Alkasim wanda yake Agadas. Akwai elias wanda yake Agadas. Akwai Miji Soja wanda a daidaita ne wanda yake da magaran. Akwai Letoro wanda yake da magaran. Ba zan manta da Isu Madatte da eh, Sanusi Madatte. Akwai Mamman Shehu Gard Jinasunan Maina wanda yake na Ramfon Hawaji jiji akwai musa mai shayi da wata na ramfon hawa jiji da magaram ba zan manta ba da eh, mutane turbo wanda yake mai sai da isansu ne nan jikin rediyo amfani a nan da magaram ba zan manta ba da eh, kadori dan fulani wanda yake a nan najeriya akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake nan kano nigeria akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumal a nan najeriya duka wanda yake jin sunansa da wanda bai ji ba ina ba kowa fata alkhairi suna na shugaba Iliya kanti da shayi karkin daura. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai bacci daga nan zandar zan yi saƙon gaishe-gaishe duba da ƙarshen sati Hassan Barka. To ina jinjina muku ina jinjina ma mai watsa shirin Hassan Barka. Na farko ina gaida Yusuf garin Madatai akwai Sunusi garin Madatai akwai Siraji Gambi akwai Sani tana gidan wanka nan zandar akwai Muji Soja mai adaidaita sahunan zandar akwai lotro mai isansu bakin ofital zandar ana falaji isa mai isansu nan bakin ofital ina gaida dare dan fulani da abdulhadi dan fulani da ansiyan garin katohu mutara a wasu garin katohu ina gaida buzuk mai shayi akwai hajiya lalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayyaya mai adaidaita zaho bakin babbar tasha to na kuna agwa mai faci daga nan zanda assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraji haruna wanda aka san da letoro a damagaran jamhuriyar nijar na shigo cikin gida domin in yi saƙon gaishe gaishe na ƙarshen mako da farko dai akwai abdulaziz crazy ingo share zamna akwai alhaji lawali tati gidan madara akwai abdulrahman wanda aka sani da abdo a nan damagaran akwai hussein sitar kasuwa kwalliya to Mamman Takasimu to shugaba Rami Aski sa anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Agwa bakin ofitar soja bakin ofitar sa anan da magaram jamhuriyar Niger akwai Murtala MT kin randa bakwai anan da magaram eh ina kuma tare Nigeria Kalor riga ga dan mutanen warshe Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya Ilyas Yakuba Iliya mai kanti garkin daura ina kuma Agaras akwai Ilyas Agaras kuma akwai abokina Alkasim a Agaras ina komo nan Zandar akwai abokina Bilata wanda yake nan kuran daga anan da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio BOA hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatar radio biyu hausa ga baki daya yau ina so ku bani dama in gaisa yan uwa da amina arziki a da farko ina gaida malam rabi ururu ba da gida da ke zamne a birnin niamey ina gaisa malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam musa hamma da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam musa haris da ke zamne a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam umar dan tankari da ke zamne a birnin niyame daga karshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan ku da dukkan masu sauraron radio biyu hausa a faɗin duniya ga baki ɗaya huta lafiya radio biyu hausa mai magana sanusi ibrahim ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso kuma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. ta a gyara zama domin a saurari shirin na kashe wato shirin nan na shiriyar alkur'ani الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu waro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu za ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirikan makka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shirya domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sauraronsa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah ƙwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganinsa ba ba ku taɓa shi ba wannan lallai ba daidai ba ne abin da su manyan ƙurayshawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolinku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bautawa Allah kwaya ɗaya to ai mu ba mu taɓa jinsa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙurai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shi ne ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa. wato kuma ya kira mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala, wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushirkai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah din ba sai ya zame musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu. abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi shine cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da saƙonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗawa wani littafi ne kar ku karanta su duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke ga al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad yanzu a tsakaninmu ne aka saukar masa da alkur'ani? mushrikai na makka suka dinga samarwa shine shakku dangane da kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi wanda ya kawo sako na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan ƙuraishawa suke yi yaya ne suke samar da wannan shakku sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da sako ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi dai daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shi ne zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shiriya ta ubangiji wa ta'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shiriya din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye cancanta waye yake da waɗannan wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na ɗan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurai shawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa bane ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu da za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karban gaskiya mafi girman al'amarin yana komawa ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana ƙin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi wane ko kuma su wane sun fi wane da duk abubuwan da suke nuna mu ne kaza mu ne 'yan gari mu ne 'yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shine dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan ya shakku shi shikenan sai ka ki wannan abin da kake shakku a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shi ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا To don ne ma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin mu kwana da ko baki ɗaya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka. jagoran jun juhalin musulunci na iran ayatollah said al ya bukaci hukumomin afghanistan da su yi duk abin da ya dace domin hukunta waɗanda ke da hannu a harin ta'addancin ranar juma'a da aka kai kan wani masallacin lardin kunduz abin da ya faru ga masu ibada a masallacin kanabab da ke lardin kunduz abin takaici ne da kuma allah wadai kamar da jagoran ya bayyana a cikin wani sa. kuma ya kamata 'yan uwanmu makwabtanmu su ɗauki duk matakin da ya dace domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan harin tare da ɗaukan matakin kaucewa afkuwar irin hakan nan gaba a cewar jagoran ya kuma isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su shi ma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya fitar da irin wannan saƙon inda ya yitar da harin yana mai isar da ta'aziyya ga al'ummar afghanistan musamman waɗanda lamarin ya shafa a ranar juma'a ne wani dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin na lardin kondoz a daidai lokacin da jama'a ke cikin ibada lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum sama da hamsin yayin da wasu kimanin 140 suka jikata daga bisani dai kungiyar is ta ce ita ke da alhakin kai harin a iraki yau ne al'ummar kasar da suka cancanci zaɓe ke kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin kasar an kiyasta masu zaɓe kimanin miliyan 25 ne za su kada ƙuri'a a zaben na gabanin wa'adi domin sabunta 'yan majalisar dokokin ƙasar zaben an kira shi ne da zumar biyan bukatun masu boron da ya barke a watan oktoban shekarar 2019 masu zanga-zangar dai a wancan lokacin waɗanda mafi akasarinsu matasa ne sun koka ne kan matsalar cin hanci da rashawa da rashin aikin yi kafin hakan dai rahotanni sun ci an tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na ƙasar domin baiwa jama'a damar kaɗa ƙuri'a cikin tsanaki ƙungiyar taliban ta buƙaci amurka da kada ta yi wani yunkuri na neman wargaza mata gwamnati a kabul ministan harkokin wajen ƙasar ta afghanistan ne amir han motaki ya shaida hakan a wata hira da kamfanin dillancin labaran afghanistan inda yake cewa mun bayyana wa amurka karar cewa duk wani yunkuri na wargaza gwamnatin afghanistan ba zai amfanar kowa ba ya bayyana hakan ne yayin ganawar farko da kungiyar ta yi a birnin doha na ƙasar qatar da wakilan gwamnatin amurka ganawar ta jiya asabar ita ce irin da ta farko tsakanin wakilan amurka da na kungiyar taliban tun bayan da amurka ta janye daga kasar ta afghanistan batun kare haƙƙin ɗan adam da tattalin arziki da kuma tallafin shin kai na daga cikin ajandar tattaunawar amurka ta ce za ta matsa kaimi ga kungiyar ta taliban na ganin ta mutunta haƙƙin dukkan 'yan afghanistan musamman mata da yara ta hanyar kafa gwamnatin da ta kunshi dukkan bangarori wace kuma ta samu amincewar kowa sai dai amurka ta sake nana ta cewa wannan tattaunawar ba tana nufin ta amince da mulkin taliban ba ne to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran rahotanni daga labanan na cewa an tsunduma cikin duhu sakamakon daukewar wutar lantarki an dauke wutar ne a sassa daban-daban na kasar lamarin da ya jefa kasar cikin duhu wanda dai ya biyo bayan tsaida aikin cibiyoyin rarraba wutar lantarki biyu na kasar wanda ke samar da kashi kusan arba'in na wutar lantarkin da kasar ke amfana da ita cibiyoyin biyu na zar amar da zaharani sun ɗauke ne sakamakon karancin man fetur da ake fama da shi ministan makamashi na kasar walid fayyad ya ce za su yi iya su na ganin an shawo kan matsalar daga ranar litinin sai dai za a rika samun wutar lantarkin ne ta sa'o'i hudu a kowace rana ƙungiyar injiniyoyin ƙasashen afirka faeo ta bayyana goyon bayanta na aiwatar da yarjejeniyar kasuwanci marar shinge ta afirka domin ba da damar bunƙasa hada-hadar cinikayya a tsakanin ƙasashen nahiyar ƙudurin amincewar wanda ƙungiyar ta zartar bayan kammala taron kolinta na kwanaki biyar ta bayyana cewa rawar da injiniyoyi ke takawa yana da mahimmanci wajen tabbatar da cimma muradun yarjejeniyar To da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana. Amma kafin wani lokaci, amadadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa, musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda. Ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.